Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabun a cikin shirin tambaya da amsa na wannan makon. Shirin tambaya da amsa yana zuwa muku ne da tambayoyin da wasu daga cikin masu mu suka aiko mana, kuma duk mako yake zuwa muku a wannan tasha kuma a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji amsar tambayar da ke neman sanin abin da ya kai ga katsewar layukan sadarwar intanet a wasu sassan nahiyar Afirka sai a biyo mu. za mu fara tambayar ta fito daga zakariya salifu gidan rumji da adamu shamuwa mai dawaki shikal jamhuriyar nijar suna neman bayani ne akan matsalar katsewar layukan sadarwar intanet da aka samu a wasu kasashen nahiyar afirka da kuma tasirin da hakan ya yi a sabgogin yau da kullum to akan wannan tambayar wakilinmu na mina a najeriya ismail karatu abdullahi ya gana da umar kabir dan anini kwararre a fannin sadarwar zamani gaskiya wannan matsala ta intanet da aka samu wacce ta samu asali ne saboda cables ɗin da aka jawo daga ƙasashen turai a zuwa afirka ta hanyar ruwa ko in ce teku sun kakkace ba wuri guda ba ma kuma wannan matsalar ta shafi ƙasashe da dama ƙasa za ta kai wajen a guda goma sha uku na afirka mu najeriya ma abin namu yana da sauki saboda sabis din ya rage karfi ne ba wai ya katse gaba ɗaya ba akwai ƙasashen da su kwata-kwata abin ya kai gaba amma iya communicating da juna a dangane da kuma yadda abin ya faru a su ainihin kamfanin wan. lallai sun ba da tabbacin cewa wannan abin da ya faru dole akwai wani abu da ya sa ya faru ba abu ne wanda ya faru haka kawai ba inda suka yi bayani cewa duk da cewa za a iya samun matsala a maybe kilan cables din suna iya samun matsala saboda masu kamun kifi sun taba su ko kuma jirgi ya nutse ya fada ma kebul din ta katse ko kuma girgizar ƙasa ko kuma ainihin ita kebul din ta lalace duk da cewa ba a cika samun hakanan ba inda suka kara da bayanin cewa kebul wadda ta yi wajen kilomita uku cikin ƙasa ko kuma in ce cikin ruwa zai wahala wa'annan abubuwa su shafe ta so inda suke concluding cewa lallai akwai abin da ya faru a wanda ba natural ba iyaka dai ba su gama concluding a cewa ga ainihin abin da ya faru ba haka wasu suna ganin cewa a wannan abin ya faru ne saboda yaƙi da ake yi tsakanin palestine da kuma isra'ila wannan yana nufin cewa jiragen da suke amfani da su cikin ruwa ta yiwu akwai jirgin da an ka ya nutse wanda sanadiyar wannan a wannan kebul ɗin ta katse wani irin koma baya wannan matsala ta katsewar sadarwa ta haifar a sassan duniya saboda wannan kace-kacen da aka samu abubuwa da yawa sun tsaya saboda network network da yawa da ake amfani da shi na waya za ka samu cewa suna relying ma'ana suna amfani da wannan cables din ne suna samun access a ah, wannan abin ya affecting service providers da yawa Ah, in na ce service providers ina nufin kamar irin su hosting companies irin su sms companies da sauransu wa'anda da for example kamar banki idan kana so ka shiga bankin uh, mobile app dinka, akwai buƙatar maybe in za ka yi rijista sai an tura maka sms and um, wannan sms din wannan saƙon da ake tura wani text wa'anda da ke handling wannan abubuwan mahi yawancinsu suna amfani da broadband network ne suna amfani da wannan network ne daga wannan cable din so mafi yawancin su zaka ga cewa sun tsaya yanzu ba sa aiki haka whatsapp haka facebook haka telegram haka twitter da dai sauransu duk wasu organizations da zaka ga cewa a ah, suna turo sms wanda sai a kasa wannan sms ne ma'ana otp so ba za ka iya ci gaba ba so sannan bayan ma wayannan akwai abubuwa wayannan da suka shafi internet wayannan da ka ga cewa idan kana browsing ah, abin da kake yi cikin second second yanzu zai ɗauke ka mintuttuka masu tsawo kamin ya ƙare so gaskiya wannan abin ya shahi businesses sosai a ah, duk wanda business ne yake online ko kuma yake transaction na kuɗi zai ga cewa wannan abin ya affecting nashi kana ganin zai ɗauki kamar kwanaki nawa kafin sadarwar ta dawo daidai so da yake wa'anda da suke kula da wa'annan cables ɗin, ba kamfani ɗaya ba ne, akwai wa'anda suka ce nan da sati uku za a magance wannan matsala akwai kuma wanda suka ce zai iya kaiwa hasnan da sati biyar kamin abin ya dawo daidai ya ci gaba da aiki amma sun kara da cewa kamun kebul din ta zo daga europe za a iya samun karin sati biyu zuwa sati uku haka kuma akwai wasu kamfuna da suka ce kamun a yi wannan gyaran dole sai an yi locating inda waya ta samu matsala inda aka katse ta sannan za a je wurin a hiddo wayoyin daga cikin ruwa a kawo su sama a za sama wani jirgi sannan a gyara kamun a mayar kuma inda abin ya kara wahala shine wannan kebul din da ake so a gyara cikin ruwa take so kaga kaga kamin ma a gano ga inda ta samu matsala a gyara kaga ba karamin aiki ba ne because ko cikin teku can kasan teku take so so kuma za ka ga cewa duka wa'ancan matsaloli da aka samu ba a taba samun matsalar da ta kai a sati a uku zuwa sati biyar ba kamin a gyara ta amma kamar da aka yi hasashe wannan shi zai iya kaiwa sati uku zuwa sati biyar ana gyaran shi a kasashen amurka kuma suna iya kokarin su domin su gano dalilin faruwar wannan abu so amma mafi yawanci za ka ga cewa idan waɗannan kebuls din sun kace ko da yaushe akwai backup plan ma'ana wata kebul daban ta ta kwana wadda ana iya juyawa daga gareta, ta domin a yi amfani da ita amma ba lalle ba ne a samu cewa ta yi karfin ainihin waccan wadda ta samu matsala menene girman hasarar da mutane suka tafka ko kamfaninnika idan ana magana hasara gaskiya babu waɗanda suka kai service providers na kamfanin layukan waya kenan saboda su suke amfani da wannan network din suna distributing nashi so kaga sun fi kowa hasara sannan bayan su akwai businesses da yawa wa'anda da business din su ya relying fully akan internet ka kamar yanzu akwai hosting providers wa'anda da su suke hosting website uh, wanda idan suna amfani da wannan irin network ne so zaka ga cewa su ma network din su zai zama affected so sannan kuma akwai uh, mutane na ƙarshe wato users wa'anda da su kuma suna amfani da wannan intanet ne domin su yi accessing services nasu to kuma idan ana maganar hasara ta kuɗi najeriya kaɗai ta yi hasarar kuɗi wajen dala amurka miliyan 593 da ɗigo shida wadda ba karamin hasara ba ce a kwanakin baya network ɗin waya ya taɓa tsayawa a najeriya wanda allah ya san damuwar da aka shiga da abubuwan da suka tsaya da kuɗaɗen da kuma aka yi hasara cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin so kuma facebook ma da whatsapp sun taɓa tsayawa su ma na ɗan wani lokuta wanda allah ɗaya san hasarar miliyoyin kuɗi da aka yi saboda dalilin wannan so wannan abun inda yake da matsala zaka ga cewa ba a taɓa samun abun da ake tunanin cewa zai iya kai sati minti uku zuwa biyar ba ana gyaran shi kamar wannan. A matsayinka na ƙwararre a fannin fasahar sadarwa, waɗanne hanyoyi kake ganin al'umma musamman waɗanda harkokinsu ya ta'allaka da amfani da sadarwa ya kamata su bi domin kaucewa faɗa ma irin wannan matsala da aka samu zuwa gaba akwai hanyoyin samun intanet da dama kuma daga ciki akwai wadda ake amfani da satellite ma'ana tauraron ɗan adam wadda za ka aje daga cikin gidanka ka nuna ta ka saita ta ta fuskanci sama kuma ka rinka samun intanet nan take daga gare ta kamar irin su starlink to amma ba nan matsalar take ba inda matsalar take idan kai kayan amfani da ita ka samu intanet su can bankin ka ko kuma application din da kake so kai accessing in fa su ba su yi amfani da irin ta suka samu internet ba kai ba za ka iya accessing services nasu ba so shi yasa wannan abin yake da matsala za ka ga cewa ko kai kayan maganin taka matsala in dai services din da kake amfani da su ba su yi amfani da wannan internet ta tauraron dan adam ba so za ka ga cewa ba lalle na a samu abin da ake so ba. cikin uwa ya Allah ke fitarwa ta haihu lafiya ya Allah ke rayawa a rayu a mutu ya Allah ke kashewa akwai cikin wuta ya Allah ke dafawa a rayu ba uwa ya Allah ke ciyarwa a samu a ya Allah ke hanawa mutum ka gane Allah shine mai iyawa ku So a gaida matashir Kasim da wannan waka. Shirin tambaya da amsa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana iya aikowa da tambayar da ake da ita ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa ina neman ƙarin bayani a kan katse yarjejeniyar tsaro da Nijar ta yi da Amurka. Me ya haddasa haka? Wane tasiri zai yi? Me kuma zai faru idan ba a daidaita ba nan gaba? To tambaya ce da muka samu daga Hussein Muhammad Garba kusa da SMC Kaduna a Najeriya. To don amsar wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Abuja a Najeriya Muhammad Sani Abakar da masanin harkar tsaro iya kwamado Tijjani Muhammad Gamawa. Dalilin da Nijar ta katse a dangantaka tsakaninta da ƙasar Amerika a bisa sha'anin tsaro saboda kasancewa yanzu kasar Nijar an samu canjin gwamnati wata gwamnati ne ta zo ba gwamnatin bazun ba da kuma wannan gwamnati ta zo ta katse wannan dangantaka na tsaro tsakaninta da amerika wannan shine dalili saboda canji da aka samu to tambaya ta biyu kuma mai tambayar yake cewa me ya jaddada hakan wato me ya jaddada ko kuma me zai jaddada ko kuma ya tabbatar da katse wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu abin da ya jaddada wannan yanke hulɗa na tsaro tsakanin ƙasar Amerika da Nijar shine. wannan sabuwar gwamnati da ta zo ta mulkin soja ta ƙasar Nijar shine saboda yanzu ita ƙasar Nijar tana so ta ƙulla wani ƙawance tsakaninta da ƙasar Rasha kuma kowa ya san inda Amerika da Rasha suke a yanzu a bisa yaƙi da ake na Ukraine da rasha yadda ita kasar amurka take goyon bayan ukraine wadda yake ita kuma rasha take yaƙi da wannan ƙasa ta Ukraine. So a dalilin haka saboda kwaɗaitan dangantaka da ƙasar Nijar take so da ta yi da rasha shi yasa kake ga yanzu take ƙoƙari ta yi tutsu a tsakanin yaddadeniya wadda gwamnatin baya ta yi? Wato tambaya ta uku ya ce wani tasiri zai yi a shi katse wannan yarjejeniya? To, katse wannan yarjejeniya a yanzu a gaskiya ba wani tasiri zai yi. A dalili ko shine in ka duba a kasar Amerika babbar kasa ce kasa ce mai ƙarfi, kuma Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa a yanzu. Uh, sannan kuma idan ka duba cewa ai ba a jina ba cikin 'yan kwanaki kaɗan da suka shige ita ƙasar uh, amerika da tawaga ta tafo ƙasar Nijar domin a sana a tattauna game da batun wannan yarjejeciya ta tsaro a tsakanin Amerika da ƙasar Nijar wadda shi shugaban ƙasa na yanzu na Nijar na mulkin soja ya ki ganin wa'annan jami'ai na Amerika har suka zo Nijar suka koma. To a gaskiya a takaice dai a yanzu kam wannan katse yarjejeniya yadda kasar Amerika take taka haye kan sauran kasashe na gaya muku da a yanzu ba wani tasiri da zai yi to tambaya ta ƙarshe kuma yake cewa me zai faru idan ba a daidaita ba a nan gaba to abin da zai faru idan ba a daidaita ba a nan gaba shine wannan yana nuna maka dangantaka tsakanin amerika da niger ya yi tsami A su kuma yanzu suna ƙoƙari su samu sabbin iyayen gida wato ƙasar Rasha kenan so a dalilin haka za a iya samun wasu matsaloli tsakanin amurka da ƙasar nijar amma tun da yanzu su suna ga cewa za su koma dangantaka ta tsaro da su da ƙasan rasha saboda haka dole ne a yadda kuma yadda rasha take yanzu da ita da ƙasar amerika a bisa yaƙi da ake na ukraine to ka ga cewa zukuni bata kare ba dole ne akan tsammani ci a samu matsala a game da wa'annan dangantaka ta tsaro a tsakanin wannan manyan ƙasashe guda biyu wadda kuma ita Nijar take so ta bar can ta dawo nan so muna ga dai wannan shine a takaice abubuwan da ake tsammani bari in yi karin tambaya saboda mu kara fahimtar abubuwan duka to ganin cewa a musamman yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin Nijar da Faransa wato uwar goyanta ga kuma Amerika yanzu ma ya ƙara tsami kana ganin akwai wani musgunawa da ƙasashen turai da irinsu Amerika za su yi wanda zai shafi harkokin gudanarwa na Nijar a harkokinta da sauran kasashe na duniya? A kwarai da gaske, ai yanzu idan ka duba a dangantaka ya yi tsamari tsakanin ƙasan Faransa da ƙasan Nijar wadda yake da ita ce uwar ɗakinsu, sannan kuma yanzu ga ƙasar Amerika ita ma abubuwa suna so su lalace tsakaninsu da ƙasan Nijar. Ina tabbatar maka yadda waɗannan ƙasashe suke. Su fa a kulliyomin abin da suka sa a gaba shine biyan bukatunsu ba jama'ar ƙasar da suke mulka ko ƙasar da suke dangantaka da ita ba dalili ko shine yau in ka duba wa'annan mutanen ba su da wani takamaiman ƙasa da suke ƙawantaka da ita in ba don son ransu da kuma son zuciya da kama karya da taka tsale da suke sauran ƙasashe a duniya ba a yau in ka duba ko a siyasar duniya yadda ƙasar amerika take da sauransu so ina tabbatar maka da cewa ah, lalle kwatsamari da kuma rashin jito tsakanin wannan kasashe guda biyu da ƙasar Nijar ba zai yi daɗi ba kuma duk inda za su yi su ga sun musguna musu ta kowace hanya ta tsaro ta tattalin arzikin ƙasa da duk wata hanya da suka sani za su toshe akan cewa su matsa musu ai don haka ne ka ga ita ƙasar Nijar ɗin take ƙoƙari ta kwaci kanta ta je ta ƙawance da ƙasar Rasha saboda Rasha ta shigo ita ma ta nuna ƙarfinta domin su ma su samu sa'ida domin su ma su samu sauki domin su ma wayannan kasashe da suka sa musu kafin zuka su saka musu mara saboda haka wannan shine gaskiyan abu wannan shine magana wannan na tabbatar da kasashen afirka ko kasashe masu tasowa har yanzu ba su kai ga su ci cin gashin kansu ba tare da katsalanda da kasashen waje ko kasashen turai ba kenan a kwarai da gaske wannan gaskiya ne ai yau in ka duba siyasar duniya a dukkan mu na afirka da sauransu ai akalanmu gaba ɗaya yana wuyan wa'annan mutane mutane ne jan mu suke inda suke so a dalili ko yau in ka duba ko tattalin arzikin ƙasa in ka duba ko ta fannin tsaro in ka duba in ka duba zamantakewa da kaiwa da kaiwa da diplomasiya to wannan yana tabbatar maka da cewa har yanzu dai zuguni ba ta fasa ba dalili ko shine in ka duba waɗannan ƙasashe masu tasowa har yau da bazan waɗannan ƙasashe masu ƙarfi irin su Amerika su France su Ingila da sauransu saboda haka wannan shine gaskiyan magana a yanzu dai kam a yadda ake ciki da kuma yadda economy na duniya ya lalace da kuma yadda sha'anin tsaro ya lalace to fa ba wata ƙasar Afirka da za ta buga ƙirji ta ce za ta yi gaba kanta ba tare da ta haɗu da waɗannan mutane ba saboda haka in dai ana so abubuwa su yi tasiri to dole ne fa wayannan mutane a haka za a tafi da su haka za a dama kuma haka za a sha turan ke daɗe muna godiya da damar da ka ba wa sashen hausa na radio france international rfi da kuma fatan mai wannan tambaya da maɗaukacin masu sauraro sun gamsu da wannan amsoshi to madalla ni ma na gode allah ya saka da alheri na gode kwarai da gaske a gaida group soga da wannan kokari kuma na fatan an gamsu da amsar tambayar da aka samu kuma nan za mu ja labulen shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin injiniyan da ya saita mana sauti da daukacin ma'aikatan sashen hausa na arafai abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.